A yau ne Ƙungiyar kwadagon Najeriya ta fara zanga-zangar nuna rashin lamunta da halin ƙunci da tsadar rayuwa da ƙasar ke fama da shi. Ƙungiyar ta ayyana yau Talata da gobe Laraba a matsayin ranakun da za ta gudanar da zanga-zanga a faɗin ƙasar. Ya zuwa yanzu ta fito da mambobinta a tituna a jihohi da ƙananan hukumomi inda suke gangami tare da kira ga shugabanni da a sassauta wahalar. Sai dai ana ganin lamarin nasu ba zai yi wani tasiri ba kasancewar ƙungiyar ƙwadago na TUC ta janye daga zanga-zangar. Malamin jami'a Dr. Faruk Bibi Faruk ya yi tsokaci akan hakan. To, salamu alaikum. To, ita dai kungiyar NLC a gaskiya ba eh, NLC da aka sani tun lokacin da aka yaki 'yancin kai da kuma lokacin da ake wato tashen son gina Najeriya 1960 zuwa 70 ba. A gaskiya NLC da take yanzu a lokacin shekarun 1980 zuwa sama lokacin su baban gida an kama ta an karya ta an kuma bankara ta an sa mata a lokacin ma wato ma'aikacin gwamnati mai wato riƙe ta eh, daga baya aka yi zaɓe daga cikin gwamnati aka fito da zantana pascal buffalo wanda ya shugabance ta a kan wato zaɓaɓɓe amma kuma wanda gwamnati ta yarda da shi to tun daga kan pascal buffalo a gaskiya har yanzu duk wanda yake shugabancin nlc ana ganin cewa zaɓen gwamnati ne ba wanda zai iya ja da gwamnati ba ne ba kuma wanda zai iya rike hakkin ma'aikata ta inda wannan hakkin ya karo da matsayin ko matakin gwamnati ba ne duk ragowar da tafiyar da ake ana dawa a gaskiya an san kawai da barwa ce ana wa ma'aikaci lolo ne shi kuma ma'aikaci ya yadda wannan jam'iyya ya kyale ta saboda ba ma ya ɗaukanta akan hukuma ko jam'iyya ko wato kungiya eh, eh, da za ta iya kwatan masa wani yanci to wannan an yi da gangan ne saboda an san idan har kana son ka samu kan talakawan ƙasa ko a ina ne don ka ingiza su su kawo canje-canjen da ya zai musu amfani ko juyin juya hali yadda wasu ke faɗa to sai ka haɗa kan ma'aikata a cikin ƙungiyarsu to idan ba ƙungiyar da ta iya haɗa kan ma'aikata su ma'aikatan ba za su iya haɗa kan jama'a ba to saboda haka wannan babban wato eh, nasara ce a wurin wanda suke ja da suke son riko da eh, karya canji da suke kuma riko da madafun gwamnati a koyaushe sa haka ita kuma nuc da ake faɗa A gaskiyar magana dama kishiya aka yi wa nlc din don idan ma lokacin da nlc din ta kokari ta bijire akwai wa'anda za su iya wato shawo wato kan jama'a ma'aikata ko su raba kansu ko su shawo kansu kada a bi matakin nlc sa aka a gaskiyar magana dai yanzu shi ma'aikacin najeriya kada ya tunani yana da wata kungiya ko hukuma da tunaninsa ne farko a gabanta. sai a tunanin kansu suke yi su ma'aikatan da ake sawa da ake yin zaɓe irin zaɓen da ake yi don a fitar da wa'anda su ma za su fita da fitarsu saboda haka in wannan wato yajin aiki ko kuma abin nan protest wato da suke son su yi ko kuma suke cikin yi bai samu nasarar da ake tunani ba a gaskiya dama a shirye tsarin yake ba wanda za a iya samun nasara ba ne watakila a fitar daga su ma'aikata daga cikin matsalolin da suke ciki ya wuce zanga-zanga kuma irin ta nlc sai dai a yi tunanin wani abu kuma daban na gode yayin gudanar da zanga-zangar rundunar 'yan sandan najeriya ta ce za ta wa nlc kariya ta bayyana haka ne a cikin wata sanarwa kwana ɗaya kafin zanga-zangar tsadar rayuwa da ƙungiyar kwadako ta ƙasa ta kira a faɗin Najeriya. Sai dai rundunar ta ce yayin da take martaba 'yancin yin zanga-zanga cikin lumana. Rundunar 'yan sandan ta Najeriya ta ce za ta sanya ido kan duk wanda ya shiga zanga-zangar da mummunan manufa.